Hausawa Top TV tashar al'umma. Akwai takardu guda biyu masu matuƙar muhimmanci da zan karanta su. Jama'a su bayar da kulawa sosai da sosai. In ka ji ta farko kar ka tafi sai ka ji ta ɗaya. Wannan takarda ta farko wata baiwar Allah ce ta rubuto ta daga university. Ta ce assalamu alaikum malam. Mahaifina ya hana masoyina ya aure ni dan shi talaka ne. ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana dan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne ko mahaifin nawa ya ce da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan in auren da ke idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki a rayuwarki rayuwa ba akwai wahala a yau ni kam wallahi ba na san kowa sai shi wannan saurayin kuma wallahi na mutu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba amma dole na bar ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da shi shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta eh, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafukan malamai da 'yan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandar su abu guda ɗaya ne tak shine sun rantse wa shaitan cewa sun sun yi disvaginin tun duk wata budurwa a jami'a ko yarwa ce kuma ko ta halin kasa ta hanyar kawaye kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri karfin tsiya ma'ana duk wata ɗaya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da budurcin ta ko da karfin siya akwai wannan kungiyar ta sirri da yanzu a cikin jami'a ta kunsu waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah ka yi bayani gamsassu akan wannan tambayoyi ta gidan TV da rediyo a cikin Ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko Allah zai sa mahaifina ya ji ya wasu tambayoyin na wasu ne malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan Allah ya kiyaye shin zunubin na ne ko na mahaifina abu na biyu abu na biyu labarun refi tana nufin fyaɗe a jami'a ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron fashin suna yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba ta faɗa don sunan shi zai fashi kuma za ki ta jin kunya ana ganin shi dabam, ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan Allah ta take da rana tsaka ma akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a a yi lalata da ita sannan a ba ta kwayoyin hana ɗaukar ciki kuma a ce da ita ko yaushe in kika bukaci irin waɗannan kwayoyi akwai su kyauta a iya holewar ke da kike so wasu matan daga nan fa shikenan sai su zace cikin tufarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan kwayoyi tambayar anan ita ce shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri ba ne na uku malami yasa ba ku yawan nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli ina tsoron Allah zai tambaye ku malamai wallahi yawancin iyaye gafalan nune bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a ai ko yaya mutum ya yarda da ya yarda da yarsa akwai hatsari a cikin al'amarin tunda aka lalata su rana tsaka da karfi da yadi ba dan suna so ba ba wai dan su ɗan iska ne. malam dan Allah ku yi kasa-kasai na musamman akan hatsarin karatu ya mace a jami'a misali munafukan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ƙi miƙa wuyan su a yi lalata su amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarabawar ba don Allah ci ko faɗuwa na ya mace a jarabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce karka ta ci jarabawa ko da ƙoƙarinta ta ci jarabawar ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki ba za su su ba lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne dole ne sai ta yi haka tambaya su hudu yanzu idan na yi wa mahaifina ta waye na ki karatu kotu ta aurar da ni ga wanda nake so ina da laifi a wajen Allah malam dan Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da ƴaƴansu ga masoyansu akan lokaci dan wallahi kusan ɗari bisa ɗari na ƴan mata ba da haƙuri kunya ce take hana mu mu bayyana wa iyayenmu hakan shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu ai mu ma 'yan adam ne kamar su muna natsuwa iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a jami'a suna yin hakan don neman duniya ne kawai ba don saboda neman lahira ba haka ne iyayen ma da suke matsa sai ƴaƴansu sun yi karatu a jami'a din su ba don neman duniya ne kawai ba don neman lahira ba a ƙarshe malam dan Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo su san halayen da ƴaƴansu mata suke ciki dan na san akwai iri na da yawa kunya da tsoro ne suka ka suka sa muka yi shiru ni kam na gamsar sauran ko malamai ku shaida wa sauran jama'a Allah ka zama shaida malam dan Allah ka yi mini addu'a Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da tsanu kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk ga duk wanda nake ga wanda nake so Allah ya saka da alheri ku sa jin da faɗa kina cikin takaddata in ma na wajen wadansu kalmomi to kila nauyin su yayi yawa sai da bai dace in faɗe su ba wannan shi hakika hakikar abin da ya faru kaga wannan ta wakilci ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da suke karatu a university wa waɗansu manyan high institution na na gwamnati ne abin da ake ciki ko shakka babu iyaye su ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama tunda maza Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'is ban tsammanin wannan takarda tana da bukatar wani dogon taliki abin da nake so in ce a nan gurin za ku zama shaida akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce muslim brotherhood forum sun shirya wata lacca a masallacin shaka baji wanda muka gabatar da ni da profesa abubakar mustapha na yi wannan maganar na illar lalata yan mata a yunibas ba na sun shekara uku ko biyar da suka wuce kuma a cikin kowane karatu a shekara inda samu dangantakar magana sai na shigar sai dai kuma dambu idan ya yawa bane sun bai kamar yadda hausawa da ke cewa to a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su kar matsala din ta yi girma ta fi karfin mutu kowane hanya hanya ta farko ina amfanin student union tunda kungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali don ta kare muradun ɗalibai ta hanyarta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin ƴaƴa mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai yan wasu idan wannan ba yi ba kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin sudan union ɗin kungiyar ɗalibai musulmai muslim student society ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ƴa da aka tursasa ta idan suka san wanda ya tursasa ta su duba takadunta sawa'un cikin malamai yake su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mutu wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin ƴaƴan musulmai kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan barna na farko hukumar jami'a dan mai jami'a za su san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi ya saba wa dukkan wata doka ta ɗan adam a banka saban da ma dokar Allah ta sauka daga sama hatta dokar kafirai ba ta yadda ba cewa kai rufin da ya mace abinda arna suka ce in ta bada kanta babu laifi amma a yi rashin ko malami ya sassa ta ko ta bada kanta ko ta biya jarabawar ba haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama waɗansu ba daga university ba ne da su manyan high institution a nan gurin cewa malami za ku rubuta jarabawar sai zauna cewa sai kun bayar da kuɗin biro duk wanda ya bayar da kuɗin biro to zai samu maki wanda ya bayar da kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jarabawar, sai wanda ya shekara akwai malamin da matar aure ya tursasawa ya ta kayar da ita shekara biyu a jere a wadansu da cikin makarantu a nan garin har sai ta yadda ya yi fasikanci da ita ko da ke daga baya mun an yi bincike an gane shi an kore shi to amma idan irin waɗannan ba tagadan suna nan har yanzu ga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka don il amana sai Allah dora a wuyansu wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba gare ya murabu da sauka daga mukamin da aka dora masa ba aiki na shugaban jami'a kaɗai ba dukkan wani shugaba na faculty dukkan wani dukkan wani dean na faculty dukkan wani head of department dukkan wani mai faɗa aji dukkan wani damba a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama tun da wani abin ruwan dare ne kowa ya sani ba za a dora shugaban jami'a na wuce kadai ba dole a haɗu da waɗancan sauran sai dai kowa gurgudan mukaminsa da zai iya influencing din mukaminsa wajen tabbatar da gyara gurgudan yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan na uku iyayen ɗalibai din dukkan wani wanda yake mai faɗa a jami'a garin da yasa tana jami'a kuma kila yasa ta shiga cikin wannan hadarin ko ta shiga ko tana ciki ko za a shiga da ita nan gaba akwai yaran da za su sa hijabi a sa direbe suka mota a kansu babansa ya fi ya da cikin farin ciki ta fitar da hijabi amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sa da wando a ɗakin kawayenta a cikin university da sun za ta yi tsirara sai dai lokacin da direba ya zo daukan ta sai ta sake ta ta cire wannan sai ta goge gashin bakin da talanta akan lebanta sai ta wato wato jan bakin kai da ta talanta a lebanta ta goge shi ta gyara sai ta sanya hijabi ta rufe kanta direba ya zo ko so ta kuma ya kawo ta gida akwai yaran da suke haka ba wai anan bane kadai ba irin ba su da kuma mun da wannan matsala wanda sana a biyu zariya da mun yi suka ce an kwace daga hannu wanda sana ne ba su da mai tafi mun yi suka ce ana nema kwace daga hannu wannan shine illar da muke ciki shine sakacin da muke ciki da haka iyaye duk wanda su suke su ya kamata su yi wata kungiya ta musamman su je su zauna da hukumar jami'a su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da ya'ya mata suke fuskanta kuma wani abin takaici da haushi yawanci yaran da suka fi kowa fuskanci a cikin jami'a yaran yaran manyan gari kenan su suke da motar shiga da ranar Allah su aje su ɗauki yarinya karfi da tana kuka su a cikin motar su ja duk ba su tana da girma duk inda aka je gindin wata bishiya gindin wata fulawa za a yi fasikanci da ita kuma a cike ta kuma a cewa an yi rajistar haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa ƙungiyar ya isa dole ku zarafi to wannan ko da a garin da shaitan ne shugaban kasa ai kawai abin da za a iya kenan irin fasikancin da za a iya kenan da haka iya sai su tsaya tsayar da ka sannan ragowar malamai wanda su ba ta garin ba na jami'a ya kamata su tsaya tsayar da ka su yaƙi yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutuncin da in ba haka ba suna bata musu suna kenan wannan shine wajibin da ke kan kowa a gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta soke nauyin ta ita abinda za ta iya yi kenan ba ta da wani iko sama da haka kuma ta faɗa wa mutane kuma nan muna ƙarfi miki ita ita kalla la'a ka fati ki ji tsoron Allah ba gudun zaki iya ki kare kanki ki cije ki tashi ki sallah cikin dare ki roƙi ubangiji ubangiji da Allah zai kare ki daga sharrin wannan fatika sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lalle bane abin da na kawo nan ya zanto shi na solution amma Allah ya kalli ban bar ku hannun ku rabana bana dan bayar da wani abu a matsayin shawara sauran shugabanni suna ji mai girma mataimakin gwamnati a Borno yana ji ya sanar ki mutane da take mu ba waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje sun ji waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa aji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya duk suna jin wannan kuma za su ji mutu akwatin talabijin na tabbatar mai girma shi borno zai ji mutu akwatin talabijin ko ta gidan rediyo na tabbatar manya masu faɗa aji za a ji wannan wallahi tallahi nauyin yana kan ku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin nashi a ya fi karfinsa Allah ba zai tambaye shi ba ya yi iyakacin yadda zai iya amma wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi daga ƙarshe ya yi uwa ina godiya da fatan alheri da addu'a ta gari da ɗaiɗaikun mutane ƙungiyoyi hukumomi da suke taimakawa wajen cin nasarar wannan tafsiri a duk shekara Alhaji Muhammad Indimi wanda kusan shine jagora na tabbatar cin wannan nasarar wannan tafsiri yau kusan shekara